Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Juma'a 4 ga watan Maris. a cikin shirin za a ji cewa an yi wani babban taro na hukumomin tsaro na ciki da sauran hukumomin tsaro a birnin Maiduguri jihar borno najeriya to za su zauna su tattauna akan yaya za su yi su haɗa kansu a gani cewa wannan abun boko haram din nan ya zo karshen shi ko a gaba kuma kar ya faru za kuma a cewa gwamnatin jamhuriyar niger da bankin duniya sun rattaba hannu kan wani shiri na samar da wutar lantarki a kasar. kamar kowace ranar juma'a yau ma muna ɗauke da shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azu ke gabatarwa amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya A jiya Alhamis, Amurka ta sake ƙaƙaba wasu takunkumai ma shugaban Rasha Vladimir Putin da amininsa na kusa 'yan sa'o'i bayan da jami'an Rasha da Ukraine suka ce dakarun Rasha sun kwace birnin Kherson na ƙasar Ukraine. Mai tashar jiragen ruwa mai matukar mahimmanci sannan suka yi ruwan bama-bamai a kan manyan biranen ƙasar a harin da ya tilastawa fiye da mutane miliyan ɗaya barin ƙasar cikin sabbin hamshakan abokan hulɗar kud da kud na Putin da aka sa wa takunkuman har da Alisha Usna Usmanov wato ɗaya daga cikin manyan attajiran Rasha. Jami'ai a Jamus sun kwace jirgin ruwansa mai ƙarfin kafa 512 da aka kiyasta zai kai dalar Amurka miliyan 600. Ƙarƙashin umarnin takunkuma za a kuma iya kwace jirgin samansa. Umarnin ya kuma haramta wasu attajiran rashawan su fiye da hamsin zuwa nan Amurka. A yau ina sanar da cewa za mu ƙara dozin ɗin sunaye a jerin waɗanda za mu hana shigowa Amurka da suka haɗa da ɗaya daga cikin gaggan attajiran rasha su fiye da hamsin da iyalansu da kuma abokansu na kusa. a cewar Biden jiya Alhamis gabanin taron majalisar zartarwarsa Biden ya kara da cewa za mu ci gaba da ba wa mutanen Ukraine goyon baya da kuma taimako kai tsaye. Rikicin da ke tsakanin Rasha da Ukraine ya sake jefa kasuwar mai da iskar gas a duniya cikin tsaka mai wuya inda ya haddasa matsala wajen batutuwan samarwa da kuma hauhawar farashi. Ya zuwa jiya Alhamis farashin gangar ɗanyen mai ya kai sama da dala ɗari da goma daidai wannan lokaci da buƙatar man rasha ta ƙara raguwa rashin tabbas a lokacin wannan rikici ya sa zai yi wahala a iya kiyasta tsawon lokacin da wannan matsala za ta ɗauka mai sharhi na yankin golf mazaunin amurka theodore karasik ya shaida wa muryar amurka cewa akwai abubuwan tarabbabi sosai saboda aron gamar sojoji da ake yi za ta iya ingiza farashin makamashin sama ya ƙara da cewa a kowane hali ake ciki akwai manyan sauye-sauye da ke faruwa a bangaren makamashin. Karasik ya ce lamarin makamashin da kuma tashin farashi sun danganta ne da tsawon lokaci da wannan rikicin zai kai da kuma a wani mataki zai kare. Mun ga tsatsauran takunkuman da aka kakaba wa Rasha saboda abin da take yi a Ukraine. Amma yadda waɗannan takunkumai za su shafi yadda ɓangaren makamashinta yake yin aiki. wani abu ne wanda har yanzu ba mu tantance ba a ta bakin masani karasik labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu da shirin abinci ta duniya sun yi tur da wani yunkurin harin kwantan ɓauna da aka yi wa ayarin majalisar ɗinkin duniya a jihar jongle a kusan kilomita 160 daga bor hedikwatar jihar ayarin manyan motoci guda hamsin da tara dauke da kayan taimakon abinci mai gina jiki da ya nufi wurare daban-daban a jonglai domin rarraba kayayyakin ga mutane dubu casa'in da biyar gabanin zuwan ruwan sama lokacin da aka kai musu harin a ranar litinin bisa ga lafazin mashek malo jami'in gudanarwa na rikon kwarya na hukumar jin kai a sudan ta kudu a sanarwar haɗin gwiwa na unmiss da wfp Malo ya ce, ci gaba da kai hare-hare kan masu aikin jin kai da kuma yunkurin sace kayayyakin taimako wanda miliyoyin mutane suka dogara da su domin rayuwa. Wannan cin zarafi ne ga dokar ayyukan jin kai na ƙasa da ƙasa. Malo ya yi gargaɗin cewa harin baya-bayan nan a Sudan ta kudu zai iya gurgunta ayyukan hukumar agajin wajen kai taimako da zai ceto rayuka ga iyalan da suke matukar bukata. A gaida Hanifa, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi birnin Maiduguri jihar Borno Najeriya inda aka yi wani babban taro na nau'ukan hukumomin tsaron kasar da wasu hukumomi masu alaka da na tsaron kan yadda za a kawo ƙarshen 'yan boko haram da dai sauran masu tada kayar baya. Haruna Dauda biyu gare ka. jami'an tsaron farin kaya da ake kira dss ta wani taron masu ruwa da tsaki a jihar bondo wanda ya samu halartar manyan jami'an tsaro da ke shiya arewa maso gabacin najeriya wannan taro da ya hada da manyan sojojin najeriya musamman ma waɗanda ke shiyar arewa maso gabacin najeriya da manyan sauran jami'an tsaro da da jami'an 'yan sanda da jami'an tsaron ba da kariya ga fararen hula taron wanda ya gudana ofishin jami'an tsaro na farin kaya da ake kira dss kuma ya samu halartar gwamnan jihar borno professor babakana umar zulum wannan shugaban shugaban ma'aikata a fadar gwamnatin jihar borno professor isa marce usain ya walkita ya min karin haske game da abin da taron ya kunsa kamar haka ka san batun security din nan an ba abin da ake ce intelligence ba zai yiwu in akwai intelligence din kamar eh, rigakafi to kaga ba za a kashe kuɗi akan ba kuma mutane rayukansu ba za a yi to za a iya amfani da wannan ko yaki ma a tuntuwa bai faru ba amma har ya ya faru kuma za a yi amfani da wannan intelligence da security din so yanzu a nan din kaga directors na sss eh, na state guda shida na north east suka hadu so za su zauna su tattauna akan yaya za su yi su hada kansu a gani cewa wannan abun boko haram din nan ya zo a karshen shi ko kuma a gaba kuma kar ya faru malam baba ganan bulama shine daraktan hukumar tsaro na farin kaya da ake kira dss na jihar adamawa wanda ya kuma kasance shugaban wannan taro gama abin da ke cewa kuma ba wani abu ya sa aka fara ba illa don an ga cewa fitintunu sun yawa kuma kuma mun ga akwai bukatan a zauna a yi kokari a samu mafita amma ka duba har yanzu kuma akwai matsaloli a ƙasa musamman ma da abubuwan da suka sake karuwa kamar da ka zayyana arewa kamar ina mafita ka san matsalolin nan ba abu ne wanda ya fara yanzu ba abubuwa ne wanda sun shekarun baya aka fara kuma dole ne sai a hankali tukunan za a samu mafita game gare kamar yanzu conference nan muke yi wata hanya ce wadda zai samu samu mafita da game da wannan wannan taro dai da alamun na kokarin ɗinke bakin halin kan jami'an tsaron wanda halin yanzu ke fuskantar matsaloli iri-iri kama da na masu garkuwa da mutane domin kuɗin fansa da fashi da makami da na 'yan boko haram da dai sauran irin matsalolin tsaro da ba za a rasa ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya. Hukumar saka ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi jiya Alhamis cewa Iran za ta ƙara tara sinadaran uranium sosai fiye da iyakar da aka gindaya mata cikin yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da manyan ƙasashen duniya wanda zai matso da ita kusa matakin kirkirar makamashin nukiliyarta. A wani rahoton sirri na kwata-kwata da aka tura wa mambobin kasashe, hukumar ta IAEA e ta faɗa cewa Iran tana da kiyasin kashi 33.2 cikin dari na kilogram na uranium wanda ta ƙara ƙarfinta da kashi 60 cikin ɗari, wato ƙarin kilogram 15.5 tun daga watan Nuwamba. irin wannan uranium da aka kara ma sosai zai yi sauƙin tacewa wajen yin makamashin nukiliya bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai kimanin kilogram 33.2 zai iya matso da iran kusa da matakin samun isasshen sinadarin uranium wajen yin irin wannan makami. IAEA e ta ba da rahoton kiyasin cewa daga 19 ga watan Fabrairu, uranium mai karfi da Iran ta tara zai kai kamar tan 3.2 wato karin kilogram 777.4. Wani sabon nau'in coronavirus da aka samu a jikin bareyu masu farin bindi a ƙasar Kanada, daga bisani an kuma same shi a jikin wani mutum wanda ya zauna a wurin kuma ya hulɗa da bareyun. kamar yadda wani nazari da aka gudanar ya nuna kwanan nan masu bincike sun ce akwai yiwuwar berewin ne suka yada kwayar cutar ga biladama sabuwar shaidar da aka samu cewa cutar covid-19 ta fara kankama a cikin namun daji za ta iya haifar da mummunar sakamako na tsawon lokaci ga jama'a a lafazin Niket Verlick wani farfesan tarihi a jami'ar Rutgers da ke Newark na Amurka. ko da mun iya yi wa dukkan bil'adama allurar rigakafi cutar za ta iya sake farfadowa daga dabbobi zuwa gare mu wanda hakan a zahiri shine abin da ya faru bisa ga tarihi a wasu annobar da aka taɓa yi a baya a cewar farfesa varlik a dangane da haka a lokaci mai tsawo nan gaba ba na jin cewa za a iya kawar da cutar covid-19 a zancen na gaskiya. Hanifa Kabir Isa aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda aka rattaba hannu tsakanin gwamnati da bankin duniya kan wata yarjejeniya ta wani aikin samar da wutar lantarki da sauransu a kasar. su ma gare ta. kimanin biliyan 185 na sefa ne bankin duniya ya yi alkawalin bayarwa a ƙarƙashin wani yarjejeniya da nufin ba gwamnatin nijar damar cimma gurinta na samar da wutar lantarki ga jama'ar ƙasar rabin waɗannan kuɗaɗe tallafi ne yayin da ɗayan ɓangaren ke matsayin rance daga bankin duniya sai sama da wasu miliyan bakwai na dalar amurka da wani asusun tallafi ya baiwa nishar kyauta a yayin da take saka hannu a kan wani yarjejeniya madam clara de souza ta bankin duniya ta bayyana cewa Tous ces efforts devraient contribuer à transformer le secteur d'énergie Wannan yunkuri wata gudunmuwa ce da za ta taimaka a bunƙasa hanyoyin samar da wutar lantarki a Nijar. inda ake hasashen ba kashi 60 daga cikin ɗari na al'ummar ta wutar lantarki kafin shekarar 2030 tare da ƙudurin ganin kashi 40 daga cikin ɗari sun samu wutar kafin shekarar 2025. Le projet sera mis en œuvre à travers euh, les principales composantes suivantes. A cewar ministan fasalin kasa Rabiu Abdu ta hanyar wannan shiri mai lakanin proje haske za a karfafa wasu daga cikin layukan wutar lantarki manya da matsakaitan da ake da su a wannan kasa. yayin da a dai bangare za a zuba waɗannan kuɗaɗe don samar da wutar lantarki da hasken rana a birane da karkara. L'augmentation de l'accès à l'électricité solaire wannan yarjejeniya na zuwa a wani lokacin da ƙungiyoyin kare hakkin jama'a a fannin makamashi ke taro domin nazarin hanyoyin bunƙasa fannin makamashi a nijar musamman batun samar da wutar lantarki da hasken rana saboda haka na tuntuɓi hamidu sidifodi na ƙungiyar kodayo don jin yadda yake kallon wannan haɗin gwiwa na bankin duniya da gwamnatin nijar babu ƙasar za ci gaba ba da energy solar ba kenan mun yi na'am da wannan program program ne da ya zamanto ya kamata a wayin mutane kanu su ga amfanin shi in an yi shi cikin likitocin mu batewa a samu yankewar lantarki kamfuna kamfuna na niger duka inda aiki aiki dai lantarki ya zamanto ya isa ba cikin wani matsala ba ba ta yiwa yaran mu su bar lakwal saboda da dare ba su karatu kenan ci gaban mu ne mu duka 'yan Nijar. An da ya bayyana cewa kauyuka fiye da 500 da birane 79 na ƙasar nan ne za su mori ayyukan wannan shiri na Proje Haske. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM baya ga haka a yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. da Helen Meles 'yar mutan Habasha. Yanzu kuma lokaci ne da zan ɗan zakuɗa gefe guda Aisha Ma'azu ta shigo da shiri na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. bisa al'ada a duk farkon kowace shekara ma'aikatar hasashen yanayi ta najeriya wato nimet tana ba da bayanai na hasashen yanayi na shekara kuma abu na ma hukumar bata fasa ba a taron manema labarai da hukumar ta yi shugaban hukumar farfesa mansur bako matazu ya shaida wa manema labarai game da hasashen na bana. ma'aikatar kula da yanayi na met karkashin jagorancin minista na harkokin jiragen sama sanata hadisu rikam to kamar yadda hasashen ya gabata cewa damunan bana za ta zo matsakaici na yanayin ruwan sama da zai fara karshen wata na biyu na fabrairu daga kudancin najeriya wanda tsakiyar najeriya kuma daga watan afrilu na hudu zuwa watan mayu na biyar muke sa ruwa zai kankama daga nan kuma arewa ta can gefe kusa da niger za a fara ruwa daga watan juni zuwa yuli a takaice damuna akwai yanayin ruwa mai karfi sannan kuma bayan farkon damuna din akwai fari na yan kwanaki da muke sa ran zai faru a wasu jihohi na kasar nan kamar yadda bayanai suka gabata amma kamar yadda dai muka sani saboda canjin yanayi damuna ana samun yawaitar ruwan sama a lokaci kankane mai yawa wanda yake kawo ambaliyar ruwa da kuma wannan fari da yake farawa a wasu jihohi bayan an yi shukan yabanya to dai wannan dan kundi da muka gabata ya bayar da bayanai na wannan lokuta na kowane ƙananan ƙananan hukumomi guda 774 da kuma abubuwan da manoma da kuma sauran masu amfani da hasashen yanayi za su yi na kare kansu domin sabon ci gaba rayuwa. Rayuwar dan Adam a yau yana tafiya ne da zamani kuma game da hakan ne muka tuntuɓi Madugu Uban Tafiya ministan harkokin jiragen sama sanata Hadi Sirika wanda ya bayyana wata gagarumar nasarar da ma'aikatar ta hasashen yanayi ta samu ta fannin kimiyyar zamani. Kana ya yi fashin baki a game da jihohin da ake tsammani za a samu fari da lokacin da ake sa ran faruwan hakan baya ga bayanai akan tsawon lokacin da farin zai kasance da kuma bayanan tsawon lokacin damunar bana. kirkiro wani manhaja wadda za ka sanya a wayarka wadda manomi ko kuma magini ko kuma ma'aikaci zai iya duba ya gano yanayi kuma ya amfani da shi don amfanin al'umma so daga cikin jihohin da ake tsammanin za a samu fari wannan shekarar kusan wani wuri kwana sha biyar har ma zuwa kwana ashirin su ne jihohin adamawa benue kogi da ikiti kwara niger abuja kaduna da sokoto kebbi da gombe amma nasu zai zama matsakaci ne kwana goma zuwa sha biyar amma jihohin katsina jigawa yobe borno nasarawa da plateau su zai iya kai kusan kan kwana ashirin nasu zai tsawaita kuma zai faru ne cikin watan yuni to ruwan sama samun shi ya danganta daga inda mutum ya fito da kudanci Najeriya da kuma arewacin ta A can kudanci Najeriya za a samu ne daga 28 ga watan Fabrairu amma arewaci da tsakiya zai kai kusan watan Afrilu na wannan shekara kanin ruwa ya fara zuwa arewa. Damina za ta zama kamar kusan yadda aka saba shi ma danganta kudu ko arewa daga inda ka hito. Misali ka kamar za a samu kwana 250 zuwa 300 a kudancin Najeriya amma a arewaci ba zai wuce kwana 100 zuwa 200 ba ya danganta kuma arewa ma ina kake. Arewacin arewa ina kwana 100 za a ana ruwa ko 100 da ashirin ko talatin amma kuma arewa wadda take kusan a tsakiya tsakiya kwana ɗari biyu zuwa ɗari biyu da hamsin insha sauraro ko ka taɓa tunanin yadda ake amfani da tauraron ɗan adam wajen inganta rayuwar lalle wannan batu ne mai sarkakiya musamman idan za a yi la'akari da irin fassarar da wasu suke yi wa al'amarin amma a yau Sadiya Tijjani wata 'yar Najeriya da ke karatun digirin digirgir a wannan fanni a kasar Amurka a jihar New Jersey ta yi bayani a game da yadda ɗan adam yake amfana da wannan kimiyya. ita wannan tauraron dan adam din tana can sama jannati ne a sararin samaniya tana daukan hotunan duniyan nan tamu a nan mu kuma sai a saukar da su kamar downloading kenan ake cewa ko haka mu a nan akwai ofishi da yawa da suke yin haka kuma kasashe ɗewa dai na duniya suna yin haka najeriya mu kan kanta tana da irin wannan tauraron dan adam har biyu take da shi a can sararin samaniya wanda idan muka sauke hotunan to sai a karanta su irin mu dinnan da muka je muka koyo karatu karatu da kuma mutane da yawa wanda suka yi karatun sai mu karanta wannan hotunan mu gani me wannan hotunan suka kunsa ya za a yi a yi amfani da shi domin ci gaban mutanen ƙasa da kuma tattalin arziki shekara alif ɗari tara da casa'in da tara zamanin obasanjo aka buɗe wannan ofishi na najeriya da suke kiran shi national space research and development agency daga baya kuma aka zo aka tura wa'annan taurarin ɗan adam ɗin masu ɗaukan hotuna da kuma ma ɗaya wanda ake amfani amfani da shi ta wurin sadarwa kin ga shi hotunan nan ana amfani da shi kamar ta wurin lura da gonaki ko tsiro kin ga shi ido ai kafin ya san cewa gonaki ko kuma tsiro yana da damuwa sai ganyen ya canja kala ko ta yi baki ko ta mutu kafin mu san cewa ma wani abu ya faru da wannan tsiro to amma ita wannan tauraron dan adam wannan hotunan da ake dauka daga sararin samaniya za ta iya gaya maka cewa wannan shukar da aka yi tana da damuwa ko ruwa bai ishe ta ba ko kuma kuma taki take nema ko kuma wani abu da ya samu wannan gona amma kuma idan ka iya karanta wannan hotunan to tun kamun ido ma ya gani ya san cewa wannan gona tana da damuwa su wa'annan hotunan da ake dauka daga sararin samaniya za su gaya maka so cikin ga sai ya hana asarar gaba daya amfanin gonan. mai sauraro gashi mun koro bayanai amma kuma lokaci ya cin mana amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya raya mu za mu dawo da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gaida Aisha da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai man a takaici. jiya alhamis amurka ta sake kakaba wasu takunkuma ma shugaban rasha vladimir putin da amininsa na kusa in sa'o'i kaɗan bayan da jami'an rasha da ukraine suka ce dakarun rasha sun kwace birnin kherson na ƙasar ukraine mai tashar jirgin ruwa mai matukar mahimmanci sannan suka yi ruwan bama-bamai a kan manyan biranen kasar a harin da ya tilastawa fiye da mutane miliyan ɗaya barin kasar. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma canza la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin hanifu kabar isa wadda ta taya na gabatar da shirin sai kuma salaman abu wanda ya haɗa mana shi da kuma injiniyan mana yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam